هذا هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara yau muna ashirin da ɗaya ga watan shida shekara ta shida. idan ba a manta ba muna cikin suratul ma'ida kamin mu ci gaba da karatu akwai sanarwa da muke samu yanzu daga daya daga cikin yawwa da abdulrahman biya mun san wayannan kwanaki mutane suna ta ce ce da korafi akan abin da ya shafi karatu da ake sakawa a DITV saboda kangarda da ake samu yan kwamiti sun yi ta mun ana fikiran su wayoyi cikin gari ga mutane masu bi yanzu yake sanar da mu matsalolin da aka samu technical matsala ce ina fata an fahimci wannan kuma an dauki matakai allah maɗaukin sarki ya amince na gyara saboda ga muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bada ikon gyara ba wai wani abu ne aka shirya da gangan domin yi wa kafar kamar gudu da mamarkaciya ba dan na fara matasa sun ce akwai yan kafar gudu wa sunna ba haka da lamarin yake ba mana rahman za mu iya karɓar da shi in ni ne sarkin musulmi ma da abdulrahman yau yace ya ga wata to in allah ya san fasa masararwa ko shi kadai yace ya gani saboda haka sanarwar mu a wajen mu ingantacciya ce ina ba ta fahimci wannan kuma mu yi addu'a allah ya sa gyara sai a ci gaba da sauranawa an ga abin da ya kamata a bada shawara daidai ne a fadakar da mu domin a bada shawara shi kuma mala abdulrahman muna addu'a allah ya sa ka masa da alkhairi sannan jiya mun yi magana manara yan uwa sun taimaka allah ya taka da alkhairi saboda haka sauran wuraren tafsiri da ake da su duka a cikin garin kaduna da ƙananan hukumomi shi shugaban kungiya na jihar aljihu isa ya ba da umarni a sanar da su su yi wannan sanarwa kuma su ci gaba da karɓar wannan gudunmuwa allah mafi sarki ya ba da ikon taimakawa da sauran wuraren tafsirai da ake da suna cikin gari gaba ɗaya waɗanda suke karkashin sunna za ku sha mamaki Allah zai taimake mu bara akwai abin da ya faru ya ba mu sha'awa lokacin layya shugaban kungiya na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau ya ba da umarnin cewa kowane musulmi ahalin sunna idan ya layya fatar ragon layyar ya ba kungiya fi sabilillah yadda jama'a kuka ansa abin ya bada sha'awa kwarai da gaske duk da cewa a shekarar fata ta faɗi ta yi a ba ta yi daraja ba sannan ba mu saba aikin ba ba iya ba ba kowa suka san yadda ake sa shiri da sauransu ba fata da yawa ta lalace amma sai da aka sai da fata ta ta kuɗi naira miliyan casa'in da shida da ba don ta lalace ba da an samu fata ta sama da miliyan ɗari da fata ta yi daraja kuma kamar yadda ta yi daraja shekarun baya da sai an tara kuɗin da ya kawo naira miliyan ɗari biyu wanda ya ce ahalin suna ba su da haɗin kai bai ba san me yake yi ba bai san su ake cewa ahalin suna ba kuma wani abin da ya bada sha'awa da aka tara kuɗin aka kawo akwai inda ƙungiya take gina katafaren masaukin baki a nan live camp yau in ka je abuja zo ofis mu za mu sa kai kan gari shugaba ya sa wannan kuɗi da aka tara a daidai kusan kusan kaso kashi uku bisa kudu na kudin ya ce a je a zuba su a wajen wannan aiki domin duk wanda ya ba da fata ya zo ya ga fatarsa da ya bayar ga inda aka makalata ya ce bai yadda kudin fatan a yi amfani da shi wajen ɗaukar nauyin masu wa'azi da zirga-zirga bai shi an ja yi wa'azi a ƙauye kai da ka ba da fata ba ka san ƙauyen da aka je ba ya ce a yi project wanda kowa zai je gaji da idanunsa aiki ne yana da ya tafi duk da kudin ya kare aikin bai kare ba amma muna nan muna tsarin Allah zai ba mu dama ya kare zila guda hudu ne a jere kowane dublin ne ƙasa two bedroom da falo tsakiya three bedroom da falo sama penthouse guda hudu a jere Kusa abinda da zai ba ku jawa kun san injiniyan da yake aikin malai haya bai ke tsaye lalata bai ke tsaye na su ganka a takbir injiniyan da yake aiki ke da abin da na faɗa nan ba daidai wanda zai ce ba haka wani, ko zai ce ba haka wani. abin da nake so na nuna mana shine muna gode wa Allah da Allah ya bamu jagoranci da jama'a suka samu tika da jagoranci kowa ya san ba gara ba zo dama ahalin sunna a najeriya da musulmai a najeriya ba ba sa son taimakon addini ba ne suna son su taimaki addini amma damuwansu ina mutumin kirki da zai iya riƙe amana janar buhari da aka zaɓe shi shugaban ƙasar najeriya nawa ya baku nawa ya raba wa 'yan najeriya me yasa aka zaɓe shi akwai arnan da bai sallama ya jefa masa ƙuri'a yana da turo wofi ita amana a ce mai kyau Allah ka ƙara ba mu iko rike amana damuwar al'ummar musulmi da ma ina musulmin da za a iya amincewa ne shi ne kawai damuwar saboda wani zai ce ba Allah rance in aka ba Allah rance shi kuma sai dan ranta Allah ka gafarta mana saboda haka majalisai da sauran wurare a ci gaba da wato isar da wannan sako Allah ta'ala ya samu dace na yi wa ramma wa yau zai ba ce na ce na bada gudun madara dubu a ke ya ka mutu ga nera dubu ɗin almajirin shi ma da ya bada fi sabi lillahi Allah ta'ala ya samu dace ana rama gano mana inda muka kwana ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا نعم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله ما نمكن سنكيرا من مغلا كان أهل الكتاب jece da ce sun yi imani sun yi takawa da ya kankare musu laifukansu sannan ya shigar da su aljanna da kankare laifukan da shiga aljanna a lahira ne za a ci moriyarsa to yi wa Allah biyayya ba lahira kare yake cin moriya ba tun daga nan duniya Allah zai turo ta yi karamar ka fara sa hannu ka karba tun daga nan duniya za ga Allah ya rufa maka asiri ya tsare ka ya tsare iyalanka ya sa wa zuri'arka albarka dukiyarka ya sa mata albarka za ka ga tun daga nan duniya za ka fara cin moriyar biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon yin biyayya gare ka sai Allah ya ce walau annahu da a ce su ahlul kitabi ƙamun tawrata za su tsaye da taura me ake nufi da za su tsaye da taura za su yi aiki da hukunce hukuncen da ke cikin taura wal injil da linjila menene tsaye da linjila su yi aiki da hukunce hukuncen da ke cikin linjila wa ma unzila ilaihi min rabbihim da abin da aka saukar musu daga wajen ubangijin wasu malamai suka ce littattafan da suka gabata wasu malamai suka ce alqur'ani mai girma duka suna cikin abin da aka saukar musu daga wajen wa daga wajen ubangijin su yi aiki da dokoki da ke cikin wannan littafi na alqur'ani mai girma Allah ya ce da za su yi wannan ko ga abin da za mu musu Allah ya ce la'akalu min fawqi da sun ci daga samansu wa min tahti arjulihim sannan za su ci daga ƙasa za su gurgura daga sama su gurgura daga ƙasa da ake sun tsaye da taura da linjila da abin da aka sauka musu daga wa daga wajen ubangijinsu malamai suka ce da aka ce la'akalu kalmar ci akalu malamai suka ce tana ba da ma'anoni har guda hudu a cikin alkur'ani mai girma idan aka ce an ci an gada wannan akwai kalmar akalu tana ɗaukar ma'anar cin abinci ka ɗauko abinci ka sa a baki ka tattauna ka haɗe kalmar akalu tana ne tana ba da wannan wato ma'anar ya za ka samu wannan a suratul muminun sai Allah madaukin sarki ce wa in sha'ana lahum bihi jannatin min nakhirin فأنبتنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون يا إيتا توا مو آية بغواندا يا كيري to Allah madaukakin sarki da ya ambaci ƴaƴan itatuwa yace wa min ha ta'kulun daga wannan ƴaƴan itatuwa kuke ci menene ma'anar Shine mutum ya ɗauko ya za a bakin lati ko? Eh? wace jaratar ta kurji min duri saina wace jaratar ta kurji min buri saina a can butu bi duhu ne wasu birnin lil'akili bishiyar zaitu bishiyar zaitu idan ta tsiro ta girma daga jikinta ana matsar mai shi man ne man zaitun sai Allah ya ce wannan mai zaitu din da shi kuke yin miya wacce in kuka yi tuwo ba za ku ɗauko tuwon gaya ku sa a baki ba sai kun sa shi a cikin wannan miya kun ya shi kun rina tuwon da wannan miya kamar yadda mai rina yadi yake rina yadi da sai Allah ya ce lil akili daga masu ci wannan ya nuna a ɗauko a sa ina Wa ina lafun fil al'adu? Wa ina lafun fil al'adu? Musqi kun min ma fi bukuni hawa lafun fi hama na, fi cu ka je wasu, ma min ha ta kunu. sa Saniya, Rago, Finkia, Akuya, Bunturu. Eh? Allah ya ce wayannan dabbobin bayan sun muku amfani da yawa sai Allah ya ce wa min ha kulu sannan daga gare su kuke ci ma'ana za ku yanka a dafa ko a gasa ko a yi farfesu a ci haka ne kun ga wannan ma ya bada ma'anar ne ya bada ma'anar wancan akal din wa qalu ma li hadha rasul وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يأكل هنا شيء الطعام أبنتي كنا وان إير أبنتي وان إير تيني وانا شيني أدوكو أصابك وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ما المسيح مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يا سكي كانا يأكلان الطعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا وما لكم ألا تأكلوا من ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما <laughs> شركوا الله عليه وإن إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون duka إذا آية أكلوا أكلوا أكلوا akan da ke ciwon da ayoyi duka cin abinci ne annabi isa da mahaifiyarsa allah ya ce kana ya kula da da'am kalmar a da'am ita nuna menene cin abinci ake magana ko domin ma zikirar mullahi alaihi dabbar da aka ambaci sunan allah aka yanka ku ci wata ma'ana take bayarwa tana ba da irin wannan ma'ana kafirai suke cewa annabi su wani irin annabi ne wannan ba kowa bane ce mutum irin ku ya akulu min ma ta akulu na minhu yana ci daga abin da kuke ci wannan shi ne da baki ya zaka tabbatar da wannan waya shirabu mimma na. kuma yana sha daga me daga abin da kuke sha kafirai suka ce wa annabi mali hazar rasul yakulu ta'ama ha yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq yakulu ta'ama yana ne yana cin abinci Allah rama ga wata doguwar aya a cikin suratul nur ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة duk wa'in ayoyin ma'anar akalu a cikin shi ne cin abinci an gane wannan to ma'ana ta biyu da aka da yake bayarwa shine karba kai ne ka karba an gane wannan shine ma'ana ta biyu Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyarku tsakaninku da banna a nan gurin ba ana maganar ci ka ɗauko ka sa a baki ba idan ka ce wani ya cinye mun kuɗi me kake nufi eh in nace ne ya cinye mun kuɗi me kake nufi ne ya karɓi maka kuɗi ba bisa ka'idar da dace ba to a nan gurin da Allah ya ce kada ku ci dukiyar ku tsakanin ku da banna a tana yiwa ya zama da kan karɓi dukiyar ce fa ne kai aka yi abinci ka ci tana yiwa riga ka ɗinka tana yiwa mota ka saya tana yiwa gida ka gina tana yiwa sadaki ka biya aure amma tun da ka karɓi kuɗin ba hanyar da ka'ida ba ka cinye ko baka cinye ba to kaga akwai bambanci tsakanin ma'anar akalu a cikin wannan ayar da me da ma'anar akalu a cikin wancan ayar innal ladzina yaqulu allazina yaquluna riba la yaquluna illa kama يقومون alladhi كما ash-shaytanu min al-mas Allah yace wadanda suke cin riba ranar tashin alkiyama ba za su tashi ba face tashi irin na mutumin da shedan na aljani ya buge shi haka za su rinka tangadi a filin daji alkiyama da aka ce cin riba me ake nufi karɓar riba duk ɗaya ne da ka karɓar ma kyauta kai ba dai ka karɓa ba ka yi ne ka ci riba da ka karɓar gida ka gina ka ci riba da ka karɓar babanka ka kai maka ka ci amma ba baki ka saka ba haka ne amma a wajen shari'a fa kaji wannan ma'ana aka akal kenan innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama lalle wadanda suke cin dukiyar marayu zulman da zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nara to abin sani wuta suke ci a cikin su to dukiyar maraya ba ci ne ba amma da na karbe sai na sai mota na ci ne ko ban ci ba da na karbe sai na gina gida na shigo ko ban shigo ba babu dama in daga na karba to nan, ba bisa haƙi ba na zama cikin innan da zina ya nuna. duk da ba ci akai a ina ba ba ci akai a baki ba wannan ma'ana da akalu ta biyu take bayarwa kenan ma'ana da aka ta uku take bayarwa shine konewa allazina qalu inna allaha ahida ilaina allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhunna Allah yace waɗannan da suka ce mun yi alƙawari da ubangiji ubangiji ya umurce mu Allah nu'mina li rasulin kan mu ya jami imani da kowane annabi hatta ya ce yana da kurbani, sai ya zo mana da wani kurbani. Kurbani shine dukiyar da aka cire za a yi sadaka da ita wacce ake bukata Allah madaukin sarki ya karba a da idan za a yi sadaka za a bada kurbani, ko aka yaki aka samu ganima alama Allah ya karba shine za a aje sai Allah ya sauko da wuta sai ta kona wannan dukiya to Allah ya karba ki mu da aka zo bangaren mu sai aka ce babu matsala a samu wani talaka a bashi ya shafar da yanzu da namu da nasu wanda ya fi daɗi namu shi ne wanda ya fi daɗi Allah na numina da rasulun hatta ya ce yana da qurbanin ta'akuluhun nar wuta na cin wannan sadakar me ake nufi da wuta na cin sadakar wuta tana koda sadakar in na ce wuta ta cinye wani gida a unguwar mu me nake nufi to kun ga nan guna an faɗi kalmar akalu ci amma wace ma'ana take bayarwa tana ba da ma'anar kolewa wannan shine ma'ana ta uku da kalmar akalu take bayarwa a Qur'ani ne girma ma'ana ta hudu shine ma'ana da wannan ayar da alama ya zo mana da ya karanta mana abin da ta zo da shi la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim karmar akalu tana ba da ma'anar samun arziki samun ne arziki za ka juna magana ya ce kai ai ba zan manta ba siyasar da aka yi a baya zamanin npr ta ce kai mun ci abinci mun yi mai me yake nufi da mun ci abinci mun zama ne kamin jama'a su gane harkar taki ne yake mu muka fara harkar kamin jama'a su faɗaka mun ci abinci me yake nufi da an ci abinci an samu arziki to wannan ma'ana ta samun arziki ita ce ma'ana ta hudu ita ce ma'ana da wannan aya take bayarwa la akalu min fawqihim da sun samu arziki daga sama menene arzikin da za a samu daga sama Allah zai ba da ruwan sama wadatacce shine wa sama irin rizqukum wa sama irin rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku a sama yake inji Allah madaukin sarki sama ta taba yin ruwan naira sai da Umar ya ga wani ustaz a masallaci shi kullun yana masallaci ibada kawai yake yi baya fita duk sanda yake kai ya daga ka duk sanda na zo ka daga hannu kana ta zuba addu'a ya ce Allah nake ke roƙo ya kawo arziki ya ce a cikin masallaci ya ce ya amiran mumini baka ji Allah ya ce wa fi sama irin ko kuma matu a duna ba sai na wani ke kai ya ce inna sama la tubdiru zahaban wa la fidda ya ce sama ba ta ruwan zinari ba ta ruwan me sai dai a saukar da ruwan sama ka je gona ka nema ya ce ta kika fita ka nemi falalar Allah ba haka ba in zane ka sai na umar ya kaɗe mata kura yi wanda ya tafi neman balala Allah ka kaɗe a kawai ai in ka zama hakan kuma sai ka bi sawu dama in ka ja ja'iza waka sai kuma ka ja ja'iza kafa an gane karatu kenan la aka lumin fauki hidda za su samu arziki daga sama menene arziki daga sama shine ruwan sama wa min tahti arjulihim sannan za su samu arziki daga ƙasa menene arziki daga ƙasa shi ne tsirrai za su fito bayan an samu ruwan sama Allah yana faɗa wa alim kitabi da sun tsaye da ataura da linjila da abin da aka saukar musu to da Allah maɗaukakin sarki zai ba su ruwan sama mai albarka sannan damuna ce kyau su samu arziki su dukiya ai mu ba an mana irin wannan alƙawari ko ba mana ba Allah ya ce wa Allah wista kamu wa Allah wista kamu ala tariqati la Allah ya ce wa Allah wuce kamo ala ɗariƙati da musulmai gaba ɗaya za su haɗu a kan hanyar Allah shi ne alal ne ɗari ɗariƙati Allah ya ce la'aƙaina mu duk ko da na shayar da su ma a riga da ƙaruwa mai yawa mai albarka kun sa nan ne gabar wani ya ce to mu da shi an gama a ƙur'ani sai ce aka ce ina aka gan ku yace gashi wa Allah wista kamu ala dariqa da duk za ku taru kan dariqa la askaina ku ma an to ba abi mun yi me to amma wace ai ba wa Allah wista kamu ala tsara'i ya gaje ba eh ko ala dariqati aka ce sai ku kuntun tsara'i ke da ba ɗaya ba ce ai da yawa to wace ce a ciki yanzu sai mu bar ku ya ku yi tibaki shi wancan iya ya ce tashi ne ya bayani ya yi bayani wace a ciki in ka ce a ah, duka sun shigo wannan alif da lamun da gira kirkin su duk sun shigo to ba za mu sa a yi rikici ba sai mu ce mun kara yadda yanzu dai ma'ana abu da kake gama da mana inda muka ga dariƙa ta Qur'ani dariƙa ka ake nufi kwarai da gaske to ni kuma na ga inda a Qur'ani Allah ya ce ka hanyar tafiya jahannama ce suratul nisa innal ladina kafaru wa zalamu innal lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa to kazo illa tariqa jahannama qala ba matsala Allah ya ce illa da rika jahannam ita ah, ban da wannan ban wannan ban wannan ita wannan ba ta kuma ce na yadda ba ta kuma ce na je na yadda ba ta kuma ce ba ta kuma ce ba ta kuma ce amma wacce din ma ba ta kuma ce a ɗariƙa nan gudu ana nufin al'islam, da duk mutane za su haɗu a kan hanyar Allah menene hanyar Allah musulunci al-islam duk ta daga cewa za ka tankwaro aya da tsiya sai ka murguna ta ta dace da son ka, to in ka haɗu mu za ka samu matsala nan za ku maka sune ku ba daga ƙurani ka dauko ba to sai mu shiga ƙurani mu maka tone-tone sai ka fita da gudu kai da kanka Allah ka gafarta mana to kenan mu ma irin wannan alƙawarin da aka yi wa ahlul kitabi أمنا كوبا أمنا با دي كسرة الأعراف ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أه. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يكسب ولو أن أهل القرى دعتي بتاع الجرور amanu za su imani wata su kiyaye dokokin Allah a ce mai imani mu kiyaye dokokin Allah Allah ya ce la fatahana alaihim barakatun minas sama da mun bude musu albarkatai daga sama la akalu min fawqihim la fatahana alaihim barakatun minas sama shine ma'anar la akalu min fawqihim sai Allah ya ce wal bayan mun bude musu albarkatai na sama kuma za mu bude musu albarkatai na ƙasa albarkar da ke ƙasa za mu bude musu ita inji Allah Shi ne wa min ta tahti arjulihim alƙur'ani mai yiwa ke mai ba abu ba ba. da wannan ayar ne sai muka gane ashe kalmar akal a cikin wannan ayar abinda take nunawa me take nunawa samun arziki shine ma'anar take bayarwa za a ci daga ƙasa za a samu arziki daga ina daga ƙasa sai Allah ya wata magana mai ban tsoro mai ratsa zuciya musulunci sarkin adalci sai Allah ya ce yahuda wannan duk da tsiyarsu nan da ke yake nan nan minhum a cikin su ummatun da akwai al'umma mai adalci wadda ta tsaya tsaka take ba ta wuce gona da ke ba amma da qur'ani wa zai bai hude wanda ke shi qur'ani sarkin adalci duk yadda kuke yin akwai alkhairi sai ya faɗa yanzu wannan akwai alkhairi ko ba alkhairi aka faɗa ba minhum ummatun muqtasida shi yasa islam bai wa jama'a kudin goro bai karka kalli wata jama'a ko wata kungiya ko mutanen wani gari ko mutanen wani profession ka ce duk mutanen banza ne ka ce yan siyasa duk makaryata ne ba gaskiya ka faɗa ba wallahi akwai masu gaskiya ne akwai wanda ya ji limanin abubu gaskiya ko dan siyasa karka ce duk malamai makwaɗaita ne ba gaskiya ka faɗa ba akwai masu kamewa ko ba jiya cikin ziyarce-ziyarcen da muka yi mun ziyarci wata makaranta zara daga da muka wuce muka kai ziyara masallacin alhaji amur ta ce wannan ziyara da muka je muka kai wani direba a gidan yake gaya mana muna tattaunawa yake cewa shi yana cikin wayanda da shi da wani direban su biyu muna tare da sukur ita da su ana rama muka ce ya ce da shi da wani direban su biyu haka alhaji a ta cin taɓa ba da motoci duk guda biyu kowace sai da aka cika ta da kaya aka ba su aka ce ku kai gidan shek abubakar ne in kun je ku mika masa kilin motocin kan rubutu yana nan garin sa bai gudu ba yace haka muka je muka kai muka bi ga mata wannan ba ya aiko ne ya kawo maka akara maka nan daga wajen wa daga wajen wa ne ta to Allah ya tsawata Allah ya tsawata Allah ya tsawata to Allah ya saka mai da kai, Allah ya amsa kun san me aka yi al'umma aka rabarwa ya aka fara ina wa ne to kuɗi ba wani wani hali suka ciki ko ku kamfata mai sai a yi wasu yi ɗan kan tafiya na wane ne wa ne to kuɗi ba mu? a kwashe wasu tura na nan haka aka rabar da kayan ko motocin ba wacce ba da yake ko motocin ba wacce in tambaye ku tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah duka da kayan ku kai wani wuri ku ga ikon Allah kun zabe zai faru ai da an samu aka raba Allah da tarbiyya sai yana ja ba kwat to ne ake yi ba aka raba Allah cewa aka yi aka kawo mun yi ba ma sha Allah Allah ka gafarta mana minhum ummatun muqtasid karka ce duk ma'aikatan gwamnati barayi ne ba gaskiya kama da ba akwai ma'aikatan gwamnati da ya ce ka imani haka ne karka ce duk sarakuna ba su da gaskiya akwai sarkin da ya bi ka imani ba a ba a daukar na mutane ka ce duk wanda kai ka kadai ne mutumin kirki kai waye ba da ma ka ce duk wanda ba dan izala ba ba mutumin kirki bane magana banza ce wanda wata ba ta waye ga ya maka akwai wanda ba cikin izala yake ba kuma ya fi kai imani ya bar duka riko da sunna gab gab kuma har yanzu bai ce shi zai izala sunan shi ba sai dai mun muke ce dan izala ne amma dai shi har yanzu bai kira kansa da cewa dan izala bane amma mun mun san izalar kenan ba a tara mutane gaba haɗe ka ce mutanen banza ne ba ba a ba a cewa kuma kai ai yanzu duk mutane sun halaka babban mahaukaci ke shi wannan annabi da kansa zai da magana kai yace man qala halakan nas fa huwa annabi duk wanda yace mutane zan halaka to shi shine babban halakacce gaba daya ya fi ku halaka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa amma Allah yace minhu ummatun muqtasida ku za abin da zai ba ku sha'awa ku je ku karanta wani littafi at tasawwuf fi mizan al-bahth wa tahqiq a wannan littafi ya ɗauko tarihin sufanci tun daga tale-tale tun daga kalmar ma daga ina aka samu ta da takaddaman manyan malamai sai da ya dangana da wannan ƙarfin. ya fidda manya-manyan sufaye a duniya waɗanda ahalus sunna ne kuma su tsantsan. sufaye ne kuma ne ahalus sunna ne ɗauki misali shehu fidi abdulkadiri shi ne abdulkadir jilani sufi ne ko ba sufi ba ne amma ahalus suna ne ko ba ahalus suna ba ahalus suna ne sufi ne ahalus suna ne ga a tasawo ga sunna menene sufancin nasu gudun duniya wara'u tsantseni yawan ibada yawan askar yawan bautar Allah taka tsantsan da shubha rike sunan manzon Allah gangan ko sunna ko kabar katako wannan shine zubancin da suke. shehu usman dan hodiyo dan dariƙa kadiriya ne ko ba dan dariƙa kadiriya ba ne amma wace irin kadiriya irin ta sidi abdul kadiri tubanci ne yayi tubanci kuma ahlus sunna ne ko taron kuna ko ne kai shehu dan hodiyo dai abin da sunna duk taron na ko ne kai shehu dan hodiyo rika sunna saboda yawan azkar malaman da suka rayu da shi suka ce har harshen sa kumbura yake saboda yawan ambatan Allah duk inda ya zauna an ba abin da yake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu amma dauko littafin sa alwasiya alwasiya lokacin da kai yayin zafi a takwato nayi magana akan sifofin Allah da istiwayin ubangiji malaman bid'a kai ya tafasa ya tafasa ya tafasa karje ya za a yi aka ce a rintiba a ji a samu sarkin musulmi cewa faɗan gombe nan ya zo zai warware karantarwar shehu ɗan godiyo da shehu abdullahi da shehu muhammadu bello kuma wasu yan bidiya ne mun san daga nan aka yi ta abin nan eh. hajjari da su da suna na malubar yanzu aka yi ta zafi ina da ita saboda tarihi suka je suka gama duk jawabi mai alfarma sarki musulmi alhaji sa'ad abubakar allah ka tsare shi allah ka kara wa rayuwarsa albarka allah ka kara wa zuri'arsa albarka ya ce allah ya muku albarka dama mun bukata mu a samu gyara ya ce gyara muke so a samu ku samu lokacin da duk ya muku kusa ta ya ce zan kira ta biyu ku zo a haɗu ku karanta ya karanta yace mu kuma Allah ya ba mu hankali da zamu gane ina gaskiya take da ita zamu yi aiki yace kuma karatu ba a gama shi ba a gama karatu yace kun san wani abu yace duk abin da ya karo da Qur'ani da hadisi duk abin da ya ci karo da Qur'ani da sunna in ji mai alfarma sarki musulmi yace ko a littafin shehu dan horiyo kuka gaishe inda abin ya tabbata yayi karo da Qur'ani ya yi karo da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ban yadda shehu dan hodiyo ya rubuta wannan maganar ba wani ne daga baya matsiyaci makiyin suna ya saka ta a cikin littafin shehu ya ce amma shehu sunna ya karanta sunna ya karanta wannan yasa ran da na kai masa ziyara na ce ranka daɗe zan tunatar da kai wasiyar kakanka dan hodiyo da yawa duk zuri'ar gidanku na ce lokacin da shehu ɗan godiyo ya kamu da rashin lafiyarsa daga ita ya ban kwana da duniya ya kita a wannan rashin lafiyar bai da lafiya ya rubuta wani littafi shi da littafinsa na ƙarshe da ya rubuta wani lokacin yana rubutu littafin ya yakan suma amma ya farfado ya ci gaba da ya gama rubuta littafin sai ya sa wa littafin suna alwasiya alwasiya sai ya ɗauko littafin sai ya kira shehu muhammadu bello ya ce wannan littafin kada ka bude shi sai allah ya mura suwa na shiga idan allah ya rayuwa rayuwata an gama jana'iza ka ɗauki wannan littafin ka tafi gwandu ka je ka kai wa shehu abdullahi shi nake so ya taso ya zo a tara duk ta da ƴan uwana da dangin da dangina wannan wasiyar ni na musu da kaina ita ce wasiya ta gare su daga nan duk zuri'ata da tsatso na hazuwa ranar tashin alkiyama kuma abin da ya faru ne bayan da suwa shehu shehu muhammadu bello ya ɗauki littafi ya je kawai shehu abdullahi shehu abdullahi bayan an gama jana'iza an gama komi ya ɗauko ya zo ya tara dan idan ce wannan shehu ba ya rubuta wa mutanen duniya ne kawai ba a zuri'a family na gidansa ya rubuta wa sauran mutanen duniya su ci albarkaci na ce to bari karanta maka wasiyar da shehu dan bodo ya maka kai ne yanzu da ka kunya da shehu dan bodo cikin abin da shehu dan bodo yake faɗa duk wanda ke cikin sa da zuri'arsa to ya sani ya rayu da shi kan ƙur'ani da sunna da hanyar magabata yace kuma duk wani a cikin zuri'arsa da ya rayu ba kan kitabu wa sunna da hanyar magabata ba to ko cikin zuri'arsa yake mu yace to ni ba na tare da shi ko lahira kada Allah ya hada mu ba ya cikin zuri'a nace wannan shine abin da shehu dan hodo ya karanta bayan na gama jawabi ga manyan malama zaune aure in ba daidai bane nace su gyara nace saboda haka in zaka cika wasiyar kakan karin qur'ani rike sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rike fassarar magabata hanyar magabata tsaya a kan bayan na gama mai alfarma a cikin jawabinsa ya ce malam kabiru ƙur'ani da sunnan nan da ka tsaya ya ce tsaya nan karka daga kafa shehu ɗan godiyo da shehu abdullahi da shehu muhammad bin zuma nan suka tsaya abinda mai alfarma sarki musulmi ya faɗa wa duniya a wannan ya ce da shehu ɗan godiyo da shehu abdullahi da shehu muhammad bello gaba ɗaya su sun tsaya dai kan kitabu wa sunna kan qur'ani da hadisi sufanci ne amma sufanci ne da sunna akwai manya-manyan sufaye da suka rayu a duniya kan suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na san wani babban malami sufi da nake karanta tarihi sai aka ce mashi ga wani wali ya zo sai dai kaiwa wali ziyara suna cikin tattaunawa sai wani ya kaki sai ya tofar ta gefen alƙiblar masallaci yana tofarwa sai ya ce wannan suka zo tare tashi mu tafi wannan ba ba ne. aka ce me yasa ya zaka ce ba ba ne ce ya za a ce mu yi ne amma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hana ka tofar da yawo a alƙiblar masallaci bai san ma sunnar annabi a wajen tofar da yawo a masallaci ba sannan ya zama waliyin Allah kai ba yi Allah ne, kai kuma yana cikin manya-manyan sufaye na duniya ahalin sunna dole su adalci su tsarin su shine ne saboda aka baka cewa duk ya yan wuta ne kai zaka fara tafiya saboda a cikin su akwai ne akwai ahlus sunna sannan akwai ibadi mai yan bidiya bid'a an gane karatu adalci da islam ku ga yahudawa qur'ani yace minhum ummatun muqtasida saboda adalci yahudawa har matsalar su nan Ƙur'ani ya ce laisu sawa. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun Allah ya ce kar ku kure huda ku mutu kun goro ba wai duka iri ne Allah ya ce min ahlil kitabi min katibiya min daga cikin ahalin kitabi waɗannan yahudawa ummatu akwai wata al'umma a cikinsu akwai wasu mutane a cikinsu qa'imatu waɗanda suke tsaye akan hanyar Allah yatluna kitaballahi suna karanta yatluna ayatullahi suna karanta ayoyin Allah ana allahi da tsakar dare wa hum yasjuduna suna yi wa Allah sujada yabo ne aka musu ko ba yabo aka musu ba ku ga yahudawa wajen kwaɗayi da san duniya qur'ani ce ne yake wala tajidanna hum a harasar nasi ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا الله يتزاك الآن آه، كبرك الكعائر على رب يود أحدهم يعمر إيه، ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير Allah بما يعملون الله ما تقول سركي يتي zaka samu yahudawa a harasan nasi ala haya Sun fi kowa a duniya فلأي rayuwa. ba wanda ke da kwaɗayin rayuwa a duniya kamar bai bude in ji Allah wa min allazina ashraku sun fi mushrikai ba kwaɗayin rayuwa in ji Allah Allah ya ce su bai hudawa ya wajo a duniya lauyu amaru arba sanati Sai su na buri gida bai shekara dubu a duniya a rayu da shi shekara dubu Allah ya ce kamar rayu da kai shekara dubu zai ne wa ma huwa bi muzahadihi min al-azabi an yu'ammar dan an bar shi yayi shekara dubu daga karshe dai zai wuce wuce jahannama shekara dubu ba za ta yi tsirtar da shi daga shiga wuta ba to dai amfanin da duk da wannan shaidar da Allah ya wa Yahudawa wajen san duniya na bala'i da jarabar duniya amma sai qur'ani ce wa min ahlil kitabi man in ta'amaru bi qintari wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk ومنهم من إن تأمله بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله يكتب من أهل الكتاب أقول لك تشين أهل الكتاب من أنت أمنه بقرار دا ذاك ka ba shi تبا تما taɓa تبا تما taɓa sama ƙirƙar ke harin kuri da Allah ya ce yi hajji ne ka randa ka zo karɓa ba gara ba na gudu mai da maka da kayan kenan mai amana ne kuma mai amana ba ne wa minhum akwai daga cikin zumar in ta amanu bi dinare da za ka ɗauki ƙwandala ka ba ka ce gashi amana la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da ita ba illa ma dusa alaihi qa'ima sai ka tsaya ka nuna gaske kake ka nuna kafar wando ka ta da jijiyar wuya ka yi ta ido ka miƙa karbi ƙwandalan nan Ƙur'ani qur'ani yi gaskiya ko bai yan kaɗan ɗin an musu aranci ko ba musu aranci ba kisa yasa qur'ani yace minhum ummatun muqtasida wa kathiran minhum fasiquna wa kathirun minhum fasiquna ana mu fasiqu wa katirun minhum sa'a ma ya'maluna amma da yawa daga cikin su abinda suke aikatawa yayi muni ba a ce dukan su ba sai aka ce wa katirun minhum da yawa daga cikin su kina akwai yan kadan na kwarai ko ba yan kadan na kwarai ku kalla tun daga can baya Allah ya ce wa tara kathiran minhum yusari'una fil kufri abinda fil ismi wal udwani abin nan watara kasira minu haka ya take yusari ula sai aka ce watara kasira za ka ga da yawa daga cikin yusari ula fil ismi suna gaugawa cikin sako da aka ce da yawa daga cikinsu akwai sauranin kwarai ko ba sauranin kwarai akwai sauranin kwarai aka ce wala yazidan na kasiran minu ma uzina rabi ka dubu dubyana wa kufra wala yazidan na kasiran minu da yawa daga cikinsu. qur'anin ma yana ƙara musu girman kai da kafirci ne da aka ce da yawa daga cikin su kenan akwai yan kadan da suka tsira ko ba yan wayan da suka tsira ku kalli adalci na alqur'ani mai girma shi yasa ahlus sunna da inda kuke ake so ku zama masu mai masu adalci wallahi saboda tsabar adalci musulunci a dare har shedan sai da yawa adalci wa shedan hadisin abu hurairah Allah ya kara masa hadisi ne ingantacce maza Allah sallallahu alaihi ya sa Abu da gadin wata dukiya kayan abinci na fita kai Abu da ya kunna ko ina amma da safe da zuwa sai ga takun alamar wani ya shiga ya diba yace to kowa yayi wannan sai na kama shi sai kwantar mauna kawai sai ga wani tsoho sadaf sadaf sadaf ya shigo Abu da ya wuce ya tashi shi yace an gama sai na kai ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tsoho ce don Allah ka tafi wallahi yara nake da su kanana ga talauci ga yunwa dole ne amma ina tabbatar maka ban kara dawo yake to kai ta tunda ka ce ba ka ƙara dawo da ni da safe na zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaye shi ce masa ma ala asiruka al-bariha ya kuka yi da wanda ka kama hulkunanka da ka kama shi da dare abu da ya shiru yana mamaki annabi ubangijin ya tara shi sai ce ya la yayi tana da girman Allah ya umma giya yace ba zai ƙara dawo ba shi yasa na take shi annabi ce gari yake zai dawo abu da zai ce annabi na cewa zai dawo yake na san zai dawo na sake zuwa kawai da yabon tabo na jira ne ya zo na ƙara dafke shi ya ƙara ba hakuri ya mun rantsuwa da safe da na je annabi ya tambaye ni na gaya mashi yace ƙarya yake zai ƙara dawo yace a nan da na damke shi ya gama magiyarsa na ce da arfa naka ila rasu ka gama magiyarka sai na kai ka gaba annabi sai tsohon ke to da ka tayo ba magana magiya za a yi ba bari mu yi jin da kai ka yadda za ka take ni ciki ni kuma zan koya maka wata addu'a da za ka yi za ka fanta Allah zai sa mala'iku su rinka gane ka har gari ya waye kuma ba shi ɗani na addini da